na masu saurare wannan shine cd na uku na littafin alfiyatu bin malik wacce ma'aikatar nan ta tasjilatu sunna wacce ke poli road by rock road nan tudun wada kaduna ta ɗauko muku kada a manta wannan alfiyatu bin malik wato bayansa bayan wannan littafi akwai balaga da aka yi akwai shagal arfe ilmi sarf akwai risalatin nahawiyya sa'annan kuma akwai mabadi sarfiya waɗannan dai ulumul ala insha Allah su ne muke kokarin ɗauko muku domin saukin karantarwa da kuma karatu bayan haka insha Allah akwai sauran karatutukan da su zo baya kamar na adab kamar littafin ajrumiya da dai sauransu waɗannan dai ulumul ala insha Allah ɗalibin ilimi idan ya same su zai yi kokari ya ga ya sami sauki a cikin karatunsa masu saurare karin cika ku da bayani dan uwanku a musulunci abu abdurrahman wanda kenan kaduna ke cewa ayi yi saurare lafiya wanda ke neman jirin yin kasusuwa din nan zai iya wato buga lambar waya kamar haka 070 33 88 0600 ko kuma 080 27 41 75 15 ɗan uwanku a musulunci abu abdurrahman yahya bin yunus bin ali al ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai mun haɗu kuma asiri na hudu malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داو دمو تكنشي قبل كراتم منون في ألفية ابن مالك to kamar kullum insha Allah yadda aka saba zan karanta sai a karanta wadil idafa tusmuha lafziyya وتلك محضة ومعنوية وتلك محضة ومعنوية ووصل قلب ذا المضاف مغتفر ووصل قلب ذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني أو الذي له خلق الثاني كزيد الضارب رأس الجاني كزيد الضارب رأس الجاني وكونها في الوصف كاف إن وقع وكونها في الوصف كاف إن وقع أو جمعا سبيله اتبع مثنى جمعا سبيله اتبع وربما أكسب ثان أوله وربما أكسب ثان أولا تأنيسا إن كان لحذف مهلة تأنيسا إن كان لحذف مهلة طيب har yanzu muna nan cikin babin idafa wanda muka ce ita ce nisba taqidiyya baina lismain yuksibu saniya, aljarra abadan sunaye ne guda biyu wanda za a ɗauki na farko a jingina ga na biyu shi na biyun nan muka ce zai samu jarra har abada ko da jarran ta bayyana ko bata bayyana ba misali kaman ce hulata gidana agogona ka gani dinnan suna ne agogo koko gida koko hula sunaye ne don haka in ka ɗauko wannan ka haɗa da wannan za a ce mudaf ba mudaf ilai shi suna na biyu har abada zai samu kasra ne ko da ba mu gan shi da kasran a bayyana ba har muka misali kaman khitamuhu misk khitamuhu muka ce khitam mubtada mudaf alha ضمير بارز متصل باسم مبني على الضم في محل جر دول كوما كتي جر دون شي موقف din sakina طيب sai muka yi bayani satin da ya wuce muka ce idafa ta kasu gida guda biyu akwai mahda tsantsar idafa akwai gairu mahda wacce yake ba tsantsa ba sai muka ce idafa mahda ita ita ce wacce yake ainihin ko dai ta amfanar da ta'arif ko kuma ta amfanar da taksis idan ta haɗu da nakira tufidu taksis in kuma ta haɗu da ma'arifa to tufidu ta'arif sai muka ce kaman hadha ghulamu imra'atin hadha mubtada ghulamu khabar mubtada wa huwa mudaf imra'atin mudaf ilayh anan idafa ta amfanar da taksis saboda udifat ila nakira an fahimta amma idan aka yi idafanta zuwa ma'arifa tufidu ta'arif ne an muka yi bayanin ka'idan da ake cewa annakiratu la tata'arrafu illa idza udifat ila al-ma'rifati nakira ba ta kasancewa ma'arifa sai dai in an yi idafarta amma ba ga komai ba ita ma ga ma'arifa sai muka sake buga misali muka ce hadha ghulamu zaidin hadha mubtada gulam khabar mudaf zaidin mudaf ilai sai muka ce zaidun ba na kira bane alam ne domin dukkanin alam ma'arifa ne ko da alif da lamun bai shiga masu ba to sai muka ce anan a idafa ta yi iktisabin ta'arif saboda an jingira ta zuwa ga ma'arifa to amma sai muka ce idafa ghairul mahdha shine koko ita ce mudaf ya kasance ismul fa'il ko ismul maf'ul ko sifa mushabbaha ana fahimta kamar muka ce qalilul hiyali murawwa'il qalbi azimul amali muka bugo misalai to sai muka ce wancan abin da yasa ake ce da wannan mahba idafa tsantsa saboda ita ta kana'antu da matsayinta ba ta da niyyar ballewa amma idafa ghairul mahda wace ke ba tsantsan idafa ba ita tana da niyyar ballewa misali in ka ce hadha daribu koko hadha daribu zaidin al'ana hadha mubtada darib khabar mubtada mudaf zaid mudaf ilay al'an zarf zaman to abin nan wannan idafan ala ya al-infisal tana shirya da ta iya ballewa don in baka so kai idafa kana iya cewa hadha daribun zaidan al'ana kaga zaid da ya kasance mudaf ilay ya kasance mai lismil fa'il don haka shi ake ce ita idafa ce mai ghairul mahba ba tsantsa ba saboda ita tana da niyyan ballewa in ta so din kuma za ta iya ballewa an fahimta to ita idafa ghairul mahba ana kiranta lafziya ana kiranta saboda duk wannan tasirin nata a lafazi ne kawai bai kai zuciya ba amma ita idafa mahba cikinta da bai ta yadda da wannan matsayi nata na izafa ba ta taɓa tunanin ta balle ba don haka shi sa ake ce da ita kuma izafa ma'anawiyya muna fahimta shine malam ke cewa wa zil idafatu tusmuha lafzayya ita wannan idafar da muke magana sunanta lafziya saboda abun nata a waje ne kawai bai kai zuci ba wace ce wannan wata idafa ce ghairul mahdha an fahimta watilka mahbatun wa ma'nawiyya amma waccan dincan wace muna ce da ita idafa ce ta tsantsa sai kuma mu ce da ita idafa ce ma'nawiyya ita ce mahba sannan kuma ma'nawiyya muna fahimta to asalin abin da aka karantar da mu mudaf ilay ko ko mudaf baya zuwa da alif da lam ina ji haka ne kamar mu ce misali qalansuwatu zaidin ba cewa alqalansuwatu zaidin ko kuma misali qalansuwatu rajuli ba cewa alqalansuwatu rajuli yanzu nan ai kace kace da kai ai ka saba ka kawo bid'a ana fahimta to akwai wasu halayya wanda mudaf yana iya samun alif da lam shine amma idafa ta kasance mahba ba ghairul mahda ba idan idafa ta kasance mahda ce an ba ghairul mahda ba to yasihhu lil mudafi an yakuna mu'arrafan shi mudaf yana iya kasancewa da alif da ana fahimta kuwa misali kamar mu ce alja'du sha'ri mai tattaran gashi alja'du sha'ri mai tattaran gashi sha gashi muna fahimta fahim idan ka duba alja'ad mudof ash-sha'ri mudof ile gashi kowannen su ya zo da alif da lam to ba mamaki ya dan ruda muka dan muca to me ke bambanta shi da sifa abinda ke bambanta shi da sifa dama suna na farko ana cire shi man'ut na biyu a ce da shi to da'iman shi na at'in nan dole ne ya kasance mushtaq abinda nake nufi da mushtaq ko ya kasance ismul fa'il ko ya kasance ismul maf'ul ko kuma ya kasance sifa la budda amma idan bai zamo haka ba to baka da halin ka ce da shi mudaf mudaf misali idan nace zan ce ne qur'anul karimi ko kwanci alƙur'anul karimu ayyuhuma alƙur'anul karimu eh, ai ba shi nake na san haka ba shi nake bai saboda mushtaq alkarim mushtaq to amma kaga aljadu sha'r mai tattaran gashi a sha'r ba mushtaq bane ba ismul fa'il bane ba maf'uli bane ba sifa bace amma idan don haka idan mudaf ya kasance mahba mahba yana iya samun alif da ba abin mamaki bane wannan don haka in ba mu san wannan ba sai mu sani in kuma mun sai mu sake tabbatar da shi akan mu amma abin da nake jaddadawa muka ce kada fa mudaf ilayhi din ne kasance mushtaqun ne don in har ya kasance mushtaq to khalas qaida ta warware in ka kawo shi a idafa ya shiga wani babi daban wanda zamu yi bayanin sa kamar misali rabi'ul awwal يوم الخميس كان خميس من اين لا مشتق ايه ايه انا فهمتك ربيع الاول الاول من اين مشتق اما انت فما كان على اضافه صح من الربيع الاول كوكو اليوم الخميس اما سي انا اضافه صح to idafa anan ba ta cancanta ba don akwai yu'awwal za a yi ta'awilin sa bi ma'ana aliyum zaka ce musamma al-musammar khamis maimakon yom din za mu yi bayani sakamakon insha Allah amma abin da nake so a gane idan idafa ta kasance ghairu mahba ko kuma a'a mahba idafa ce ta tsantsa ya kasance mudaf ilai bai kasance mushtaq ba to yana iya yiwuwa shi wannan mudaf din ya kasance da alif dala wannan ya halatta shine mala yake cewa wa waslu al wa waslu al bizil koko bizal mudafi mughtasar hada al alif da lamun da ita wannan idafa da muke magana a kanta to muktafa wannan an yafe wace idafa ce wannan mahda saboda ya ce wa tilka mahbatun to sai ce wa waslu zal wa waslu al bi zal mudafi wannan din nan don ya yarji ad-damir ila al-aqrab al-madhkur an fahimta hada ita wannan idafan da alif da lam mughtafar an أن amma yaushe in إن bi thani in har aka haɗa ta da mudaf ya kasance mudaf din ya zo da alif da lam to ita ma din tana iya zuwa da alif da lam kal ja'di sha kamar mai tattaran gashi al ja'd mudaf ash-sha'r mudaf ilay kowannen su ya zo da alif da lam wannan abu ne da yake ya halaka na eh, amma ai mudaf shi yadda nace an karantar da mu bai zara ranar da lam eh, to amma a nan mu ta yau eh, na amma ba filai shi ba lallai bane zuwa da lam ba lallai bane هذا غلام امرأة هذا غلام المرأة نعم نعم a yace. idan har shi mudaf din ya zo da alif da lamun to shi ma mudaf ile yana iya zuwa da alif da lamun ai shi ne nake maka bayani halin da zai zo da alif da lamun ya kasance idafan nan mahfa ce tsantsa ka gane sannan ya kasance shi mudaf din shi ma ya zo da alif da to don haka ko kuma a'a ya kasance mudaf ile ya zo da alif da lamun to shi ma mudaf din yana iya zuwa da alif da na na'am nan jawaz ne ko a jawaz eh ba wujuban bane bankin sa shine kasance mushtaq bambancin sa na sifa eh kasance shi wannan ba mushtaq bane eh ma'ana mallan na kokari dan binan kankara wancan tsohuwar ka'ida ta cewa mudaf mu a wurin mu atafau bai zuwa da alif da lam na wannan mahaba ce eh na samu ce alƙalau suwar kwarai da gaske ai saboda gashi me zai hana shi ba Ya da cewa ai ba ka'ida ba ce ba wanda ya kawo na ka'ida eh ba ka'ida ba ce wace wai mansusa a ba ka'ida ba ce ka fahimta eh ake gaya mana haka eh na'am muna fahimta ko malamai don haka kan mu zo mu ga wani abu kawai ya zanto ya ta tsefa kai ta dinga neman mai kitso gida gida ci ai ba zai yi wannan kuskure ne a ah. kar mu haka tayyib sai ma ce to idan ya zama na cewa eh shi mu din kansa bai zo da alif da lamun ba to ya kasance an yi idafansa zuwa ga wani wanda yake shi ya zo da alif da lamun amma inda in shi bai zo da alif da lamun ba to ya kasance an yi idafansa zuwa ga wani wanda ya zo da alif da lamun kaman zaiduni daribu zaiduni daribu ana son a gaje da irabin wannan jumla زيد الضارب تفضل مبتدا طيب وبعدين إيه؟ زيد الضارب اي كوي سبا دنا سان وبي ابن دكي دكي دم نعم نعم اسم الفاعل يعمل يعمل فاعل كانوا مخيغا ايه مبتدا قول واحده نعم شو خبر اما يعمل عمل عمل زيد الضارب زيد الضارب نعم طيب، في فين المتاع زيد نعم مبتدا مبتدا الضارب نعم خبر المبتدا خبر المبتدا إيه. طيب ماشي اكون اي غير هذا نعم نعم مبتدا ما, ما لا يحتاج الى التاويل فلا يؤول فهم خان نعم وعليكم السلام نعم موصولية شيء كاجن دم كيغا وانا انا اصلا موقف ننسى دام قال اي ابنني وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الافعال قال اتفاقا amma kafin mu kai ga nan a irabin ke so na to daraba kuma darib Muftada. to din kuma ba. Na. Muftada ثاني Na. Na. Na. Na. ألف واللام نعم نعم مبني على السكون على خبر على الرفع خبر اي حرفي بقى حرفي بيه زمان خبري إيه، اي اي موصوليته حرفيا يعني موصولات ما حرفيه ما fahimta kun manta kaida نعم to zaidun ad na'am na bude dungun gaba daya na iya kazan daga cikin gashinta <laughs> zaidu ne daribu ra'sil jani jumla kenan wannan ba matsala ba ko mun yi tunda matsalar ka tana nan kan mutum a bayan da na ba matsala bane na <laughs> na eh, to in nace misali ar-rajulul karimu الرجل الكريم نعم نعم الرجل الكريم الرجل الكريم شي كريم ده منين شي الله نعم اعراب يا بابا يا نعم اعراب نيجي بقى الرجل الكريم الرجل

saboda wannan ma'arifa ne wannan ma'arifa ne wancan kuma mushtaqun ne ka gane wai muna primary one <laughs> ni da wani aboki na Yunusa <laughs> sai aka zo ana tambaya aka ce to shi ma ya karantar da mu Allah nawa ne to ittifakan da ba wuce Allah ɗaya ne duk kullun karatu mu kenan sai aka zo kai na ce Allah nawa ne nace Allah ɗaya yace ɗaya nace aka ga ce eh, mala <laughs> ni na tsaya na tunda abin da aka Yunusa ya aka ce Allah nawa yace ɗaya ka kalli faɗin sama da ƙasa ya ce a'a biyu ne to shi ne kuke yi ku na ambato ka'idan na ce shi na'at labudda an yakuna mushtaqan to shi sa nake dragging issue din ga ya za a <laughs> to shine mala yace aw bil ladhi lahu udifa thani idan shi mudaf din kansa bai zo da ma'arifa ba to ya kasance an jingina shi ga sunan da shi ya zo da ma'arifa a gabansa a gabansa shi ne eh, shi ne wannan ka zaidu ne daribu zaidu mutara huwa man'ut ad-darib na wa huwa mudaf rasi mudaf ilayhi wa huwa mudaf Aljani jani mudaf ilayhi an fahimta mm. to kun ga ra'si shi bai zo da alif da lamun ba amma an jingina shi ga sunan da ya zo da shi ne ad-darib zaidun ad-darib zaidun mubtada wa huwa man'ut ad-darib na'at wa huwa mudaf ra'si mudaf ilayh wa huwa mudaf al-jani mudaf ilayh eh asani malamu na fahimta kuwa na'am sai ce to wannan ka'ida idan sunan ya kasance mufrad ne kawai mufrad abbar da mufrad ne ko da mufrad ne amma idan ya kasance musanna ko jam to shi ba lallai bane shi mudaf ile ya zo da alif da lam kawai abinda zaka yi abinda kawai zaka yi nono din tasniya zaka share ko ko nono din jam misali kamar ka ce hadha dariba hadha dariba zaidin hadha ضاربا زيد كذا ضاربا ضاربا تسمعني هذان مبتدا الضاربا an fahimta musanna ne an cire rumun ɗinsa zaidin gashi na mudaf ilai ba shar'i ba ne shi mudaf ilai ya kasance da alif da in har ya kasance musanna na? ne kana ya cewa hazani dariba rajulin hazani dariba rajulin kwarar da gaske na kira in dai musanna ne to ba lallai ba ne shi wancan mudaf ilai ya kasance da alif da lam amma in ma ya zo da alif da babu laifi ha'ula idaribu an fahimta to ina so ya ba mu نعم wannan <laughs> نعم. طيب ايش قال لك الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما والمقيم الصلاة كذا الصلاة مضاف اليه اما تتظن الف دلام كينا يعني ikhtiyariyan ne zaɓi ne idan ya kasance musanna ko jam mudaf ilai na iya zuwa da alif da lamun sannan kuma yana kan iya fashin rashin zuwa da alif da lamun na'am na'am na'am amma ah! na ya zama zaidu Ah, wanda ake samun alifi na kan na na na Na. a tana da karfin ta tana da karfin eh, ta sosai kaida ce mai zaman kanta nufin jama'u sun yarda da shi a kwara ah, to ai da ba sai da ba nan ba za ka da ba za ka ba ya wuce akar makalla ai an yarda da ana nan ana samun ta eh wala fahimta shi ne ma da ce wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa kaunu ha kasantuwar ta ita wace ce eh taib idara yanfa amma alif da lam eh kaunu kaunu ha kasantuwar ta ita idafan koko alif da lamun ka fil wasfi a cikin wasf yani a cikin tasniya koko a cikin ma'ana idan suna ya kasance wasu ismul fa'il ne ko kuwa ismul maf'ul ne mushtaq umuman alif da lamun ta zo mun fahimta wa kaunuha fil wasfi kafin in waka musannana jam'an sabilahu taba ma'ana jam'i yana bin hanya irin ta musanna hanyar da musanna ya bi jam'i ma hanyar nan zai bi wace hanya ce musanna ta bi share nunun sannan a yi idafanta shi ma jam'in za a share nununsa a yi idafansa zuwa ga wancan suna hazani dariba rajulin هؤلاء الضارب رجلين أو الرجل بالمعرفة وبعدمها muna fahimta to abinda hausa ake cewa wai zama da madaukin kanwa shi yakan haifar da farin kai ma'ana idan mudaf ya kasance suna ne na mace ya kuma zamana cewa shi mudafun din ana iya share shi to يكتسب الأول التأنيس من الثاني Ba fahimta ba idan mudaf إليه ya kasance mu'annas eh? sai mudaf din ya kasance muzakkar amma ana iya share shi jumla ta daidaita sai mudaf ilai sai wurin eh sai mudaf ilai tsaye to shi mudaf din da yake muzakkar ne yaktasibu ta'nisa li mujawaratihi saniya shi zai shi ma zai dauki damirin mata saboda ya zauna da mace misali na ce qati'at asabi'uhu asabi' jamini an fahimta kuma eh, gashi ya zo ta'nisi qati'at asabi'uhu to idan na kama mudaf na ce ba'adu ba'adu muzakkar ne koko muzakkar ko to in na tashi wannan fi'ilin ba lalle bane in sauya shi ina iya cewa qati'at ba'du asabi'ihi kaga kamata ce qati'a ba'du asabi'ihi amma sai ban ce ba sai na ce qati'at ba'du asabi'ihi to shi ba'du na asalin sa muzakkar ne amma da nace qati'at na bashi damiri na mata saboda limujawartihi at ya yi mujawara da suna wanda yake mace ne ba fahimta ba an fahimta to haka ma misali Allah na cewa inna rahmatallahi da wa qur'ani bane me zamu ce qaribatu min al-muhsinin sai mu shigar da tawul saboda rahmata domin khabar yayi mutabaka da mubtada fahimta amma saka ce inna rahmatallahi ana fahimta qaribun min almuhsinin to wane ne ke kurba da wani rahmar ce ke bil muhsinin ko ko Allah ne qaribun min almuhsinin na na in kace rahma ya sah an fahimta in kace rahma ya sah dalili kuwa shi wannan sunan qaribun ya iktasaba tazkir ya zama muzakkar ne saboda yana shi muzakkar in kuma kace a'a qaribun min al-muhsinin to ka mai da zamirin zuwa ga shi Allah subhanahu wata'ala inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladina hum an fahimta ai amma mahallu shahid a wurin mu shi sunan ya kasance muzakkar ne maimakon ta'anis domin ya yi kusanci da wancan suna wanda yake muzakkari ne ai ne aka san wancan muka kawai muna fahimta wani mawaki yana cewa wai mashaina kama tazzat riyahun tasaffahat a aliyaha marrur riyahin nawasimi mashaina kama tazzat riyahun tasaffahat a aliyaha marrur riyahi annawasimi mahallu shahid marru dinnan muzakkar ne fahimta amma riya'i menene shi muannas to kaga da ita sai ce mashaina kama tazzat riyahun tasaffahat an fahimta tasaffahat shine fi'l a wurin nan amma ya bashi domirin mata saboda marru riyahi yayi mujawara da muannas da ya kamata ce kamata saffaha a aliyaha marrur riyahin ne na wannan kaman ta shiga wani bari ne sunan mujawara kaman na gani abu na an aka da bari wani mujawara eh wannan yana daukan kowane hukunci ko sai anan kawai ah kowane hukunci yana dauka duk sanda abu ya kusanci wani abu to shikenan ya iktisabin sa ai ne don na ga a wani wuri yana cewa alhamdu lillahu ko lillahi oh, eh, alhamdu eh. lillahu eh wai saboda mujawara ne alhamdu eh, kwarai da gaske to yayi ah, logat ne da ai ne muka karanto a baya can ko ina ji a gaba ne a cikin zuruf a ah, mun karanto shi a baya eh muka ce idan zarf yayi mujawara da fi'lin da yake mabniyun ne yaktasibu minhu albina على حين اله الناس جل أمورهم شين مكتي من حج ولم يرفض ولم يبسط رجع كيوم ولدته أمه الله إن كفر ده تتأتيك ولا يا كوابيديا أما كما جايز سبب يوم تنن صف ولدت فعل ماضي مبني على الفتح ده هكا شي ونن صف إن اكتسب من هذا الفعل البناء amma ba lalle bane in ka so kana ce raja'a ka yaumi in ka so kuma kana da raja'a ka yauma ba tana matsayin wannan bane eh ainihin mabnin ne ai har bujar ne amma nan mabnin ne amma fahimta mala yace wa rubbama aksaba sanin awwala ba mamaki suna na biyu ya baiwa na farko ba mamaki suna na biyu wanne da suna na biyu ya baiwa suna na farko wani ne farko ta'anisan ya bashi suna irin na matantaka an fahimta in kana lihasfin muhala in ya kasance shi mudaf in wato ahali ne wanda ana iya share shi kamar da nace qati'at ba'du asabi' muna iya share ba'du mu ce qati'at eh, to in ya kasance ahali ne wanda ana iya share shi kuma jumla ta daidai da ta tsayo to wannan babu laifi shi sunan nan na biyu yana iya baiwa na farko irin hukuncinsa ko ma menene shi in mu'annas ne wanda ya kasance mu'annas in kuma muzakkar ne wanda ya kasance muzakkar amma yadda bawala na to sai babu da tambaya insha Allah alaikum sa na na na zai ya zai iya dauka idan al ta kasance mausuliya zaidun alladhi daraba to amma kuma ra'asa zai canza zai tashi daga cikin ainihin abin da muke da nufin musashi na na na na sarki ganin a san wajen iraki suna sa kamar hijabar wahabi ko kuma iwadan halittar mulki sun duka na to kenan ko a wurin idafa ko a wurin idafa amfanin ta bai da wani amfanin wajen shahada da gobar a baya canza kudi eh in ta zo tana bambancewa tsakanin mufradi da jam'i in kuma an share ta yana nuni akan akwai idafa wato ai shi ma na wajen jami'i na idan aka yi wafa akan share shi na matsayin suke wani wannan arzikin kuma da jami'i wa na to sun yi gan amfaninsa kawai dan wannan nuna wannan abu ko da ka share ko ka bari baya illanta wajen ibawa na misali kaman almuslimun sai ka ce almuslimu a wajen ibawa ne a ah, wani izafa in ka bata dole abu zai canza mana me kasar za ta yi canza A'a, ah, amma wasali zai canza eh, sosai to ashe tana tasiri kenan wal muqimi salati wal muqimina salata nisa'i da hajj can maf'ulun bihi nan mudaf ilayh ai ai ma ita harkar da ke kanta mabniya ce Allah ita zo mabniya na fatin eh amma sakamakon ta muka ce wal muqimina salata eh, wal mu'tuna zakata amma can wal muqimis salati a rashin ta sai wanda yazo da kasara Za ka tana da dauri tana da tasiri na na na wannan ban gane wannan na asibiti da ke wurin zari ina na asibiti ya ake zari da kuma na wata suna faɗi ai mushtaq ne dama shi na'at ai dama dole ya kasance mushtaq kullu mushtaqun na'at haka ya kamata ya zama na wa alaikum salam wannan baiti na in ya kasance ma'anar ne مر الرياح النواسم shi ne nake maka bayani haka ya kamata ya zama ya kamata da ya ce ta marru riyahi yawa a na'am saboda ya ittisali lil mujawara na'am eh eh <laughs> kar makara <laughs> idan aka na julin ba za su ba a ya ce sai dai idan in an wannan ne jumlar za da ku aka shafi ya kana gudu a kwarai mun karanto su yanzu <laughs> kana gudu kana hadawa da susan idan ko dai ya kasance shi din ya zo da ma'arifa ko kuma an yi idafansa ga wani wanda yake da ma'arifa eh ai shine muka ce zaidu ne daribu ra'sil jani can kuma aljabu sha to shi yana magana irin aljabu sha ne to kaga ba ba fahimta ba na ina ina fahimtar kamar wato ƙarni na ƙarshe eh yace in dai mu ba ya kasance cire shi an shaye shi jumlar za ta da ta bada ma'ana eh wannan ana maganan shi fi'ilin kenan fi'ilin da me zai zo amma ai al-ghuramul mar'ati ba fi'ili bane ai malam ba shi ba batun malam ake na'am ana batun ainihin mu ba mu ba to ima ya ce yani isman ko yuzulu fi na'am ka hada abubuwa biyu cikin daya mun ce idan ya zama na cewa yanzu ba ma maganar alif da lam ake ba ana maganar tazkir da Taanish. Hmm. suna na biyu yana iya baiwa suna na farko hukuncinsa muzakkaran kana au mu'annasa to ai shine muke magana amma yanzu kai ka ɗauko wannan ƙa'idan ka wa magana sa shi eh, ya ce al-ghulamul mar'ati al-ja'du sha'ri al-ghulamul mar'ati hmm. ai al-ghulamul ba shi ba eh to ai a nan hmm. ya zo ne ismi ba ai mu ba na'am na'am mar'ati ita ce mu ba na'am ko ba kana bane na'am to ai shi aka ce zai iya yiwa ka sa alif da lamun dan inda ya kasance kai ka cire mu ba kai kai jumla za ta ba za ta yi ba ita ce. abin da yake magana za a cewa gulamul mar'ati da kuma al-gulamul mar'ati nace sawa'un mahyahu wa wato duka yayi eh baka fahimta ba gulamul mar'ati ya zamu yi ramisa to kuma haka kana iya cewa al-gulamul mar'ati bai sake ba mudaf da mudaf ilayhi

shi karibun nan ina ce yanzu ilimi a kan kenan Allah yana kusa da ilimin sa ba kamar yadda eh kamar yadda muke mu a ka'idan da ilimin sa eh, na shi ne ismu inna karibun kuma khabar lafzan amma ma'anan ya dauki wata wuce daban na'am a bayanin kamar cewa idan idan kasance da mahaba ce shi da ba man na na na eh ya ɗauki hukunci eh ai da muna magana kan gairu mahaba ne baka je ce wa waslu albizal mudafi mughtafar ai ya kawo yana magana kan mahaba da gairu mahaba na na aka ce zai ko na na eh zai eh za ka iya zaidu ne daribin ra'asi zaidu wanda ya bugi kai ko mai bugun kai kwarai da gaske eh amma shi a ba lalle ba ne eh ba lalle ne jumlatul kubra ko jumlal ismiya na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma kawo shi din shine yafi